yanzu haka shafin sada zumunta na facebook ya tashi tsaye wajen ganin ya taimakawa mutane sun kare bayanansu a shafukansu a wani bangare na ranar tunatarwa game da kare bayanai a duniyar gizo wanda aka ware duk ranar 28 ga watan janairu facebook zai kaddamar da wani sabon shafi da zai taimakawa mutane su fahimci yadda za su kare bayanansu a shafinsa na facebook facebook ya kirkiri sabon shafin ne ta yin amfani da sharhi ko bayanan da mutane suka rubuta wa kamfanin haka kuma ya haɗa kai da hukumomi da masana harkar tsaro a yanar gizo don samar da ingantacciyar hanyar da za a taimaka wa mutane su fahimci yadda za su kare kansu da bayanansu akwai bayanai har 32 cikin yaruka 44 na duniya akan shafin facebook da suka hada da batutuwa kan yadda mutum zai kare bayanansa ya kuma sake salon tsarin mutanen da yake son su kalli abubuwan da ke shafinsa da sauran hanyoyin ƙara ƙarfin tsaro kaddamar dai ta zo ne daidai lokacin da mutane ke fargaba kan bayanansu da kuma al'amuran da suke gudanarwa a yanar gizo. Facebook ya daɗe yana fitar da hanyoyin kariyar bayanai don samarwa jama'a kwanciyar hankali.